Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci arba'in da mita arba'in da mita sittin da kuma kan kilo talatin a matsakaicin zango. masu tsaron ma jamhuriyar Nijar za su iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da harul dukkansu a zangon FM. Za ku iya tsaron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum ku da safiyar Litinin biyu ga watan Mayu shekara ta dubu biyu da 2016. sahaba Imam Aliyu ne daga nan gundumar Columbia tare da Jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Ga labarai. Matar tsohon shugaban kasar Ghana Nana jaman Rawlings za ta yi takarar shugaban kasa. Masu zanga-zanga sun sa wakilan majalisar dokokin Iraq arcewa daga majalisa har ma an kafa dokar ta ɓace abin nan Bagadaza. daza. sakataren harkokin wajen amurka yana kokarin ganin gwamnatin syria ta daina kai hare-hare a kan 'yan tawaye domin a farfado da shirin samun zaman lafiya a kasar ta allah kyauta jihar da magana ba maganar matsala sai dai ada saboda matsalolin ta dama ne daga cikin akwai wanda ba mu saba da su bayan sun bullo mu shine cewa matsalar tsinkiyar albashi cikin wannan wata na mayu da sauransu mamman galadima na uwar kungiyoyin ma'aikata a yankin damagaram a borno kuma an yaba ma'aikata kan samun zaman lafiya a jihar a jihar adama kuma sabon rikici ne barke a jam'iyyar pdp ibrahim alfa amin na tafi da shirin ciki da gaskiya da farko ga labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran Jam'iyyar National Democratic da ake cewa NDP a takaice ta masu hamaya a ƙasar Ghana ta zaɓi matar tsohon shugaban ƙasar na na kwanadu a jaman rollins a matsayin 'yar takarar shugaba ta jam'iyyar. A ranar Asabar taron wakilan jam'iyyar da aka yi a Accra babban birnin ƙasar ya zaɓe ta. Magoya bayan jam'iyyar sun ce farin jinin matar tsohon shugaba Jerry rollins zai zama babban ƙalubala ga shugaba John darmani a zaben da za a yi a ƙasar a ranar bakwai ga watan Nuwamba idan Allah ya kai mu. Dakataren jam'iyyar Mohammed Frimpong ya ce Nana Ajamin Rawlings ita ce 'yar takarar da ta fi dacewa wajen aiwatar da canjin da 'yan ƙasar suke bukata. A saboda haka ne magoya bayan jam'iyyar NDP a duk faɗin ƙasar bai ɗaya suka koyi bayan tsayar da ita 'yar takarar shugaban ƙasa. Sai da tsohon shugaba Jerry Rawlings wanda shi ne ya kafa jam'iyyar NDP ya bayyana goyon baya ga matarsa kafin bai ɗaya jam'iyyar ta ndp ta goyi bayan a tsaye da ita 'yar takara jiya lahadi a bagadaza babban birnin kasar iraki ya kusa fadawa rudanin siyasa yanzu haka an kafa dokar ta ɓaci a birnin masu zanga-zanga sun mamaye wasu bangarorin yankin ƙasa da ƙasa wadda babu wadda yake shiga sai da izini na musamman wakilan majalisar dokokin ƙasar suka harce aka kuma sa sojoji cikin shirin kota kwana da safiyar jiya lahadi magoya bayan shugaban yan shiya muktada arsada suka taru a harabar majalisar dokokin iraki wadda yake fayau a yanzu kafin suka matsa zuwa dandalin yin bukukuwa ya zuwa jiya lahadi da yamma masu zanga-zanga suka kawo karshen zanga-zanga da suke yi amma na wucin gadi suka fara janyewa daga yankin sanarwa daga ofishin asadar na cewa masu zanga-zanga sun janye ne domin mutunta wato babban gangamin ibadar da 'yan shi'a za su yi Jiya Lahadi, Sakataren Harkokin Wajen Amurka John Kerry ya isa birnin Geneva, kasar Austria, a wani yunkurin gaggawa domin farfaɗo da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta. Yarjejeniyar wadda Amurka da Rasha suka shiga tsakani aka kulla amma ta wargaje a yayin da sojojin Siriya suka zafafa kai hare-hare musamman akan Aleppo birnin mafi girma a kasar cikin kwanaki goma da suka shige. Jami'an Amurka sun ce burin Mr. Kerry shine na ganin an kawo ƙarshen tarzoma a birnin Aleppo da kuma ganin an tsagaita buɗe wuta a ilahirin ƙasar domin a maido da shirin samun zaman lafiya. Domin cimma wannan buri, Mr. Kerry ya buƙaci ƙasar Rasha da ta taimaka wajen shawo kan gwamnatin Assad ta kawo ƙarshen hare-haren da take kaiwa. Bayan da Amurka ta tuntuɓe ta ƙasar Rasha ɗin ta faɗa a jiya Lahadi cewa an fara tattaunawa domin gwamnatin Siriya ta kawo ƙarshen hare-haren da take kaiwa a kan birnin Aleppo. General Sergei Koryanko, shugaban cibiyar da ke lura da harkokin Rasha a ƙasar Siriya, ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun Rasha cewa yanzu haka ana yin shawarwarin ganin an kawo ƙarshen hare-haren da ake kaiwa a Aleppo. Ya ce suna kira ga dukkan ɓangarorin da suke sha'awar samun zaman lafiya a Siriya da su yi wa Allah su goyi bayan dabarar Amurka da Rasha na kokarin wanzar da zaman lafiya a ƙasar. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. jiya lahadi da safe mayakan sakan kungiyar al-shabab a kasar somalia sa kai hari akan wani birnin da aka sake kwatowa a tsakiyar yankin shabel har sai kashe sojojin somalia 22 wani jami'in somaliya wadda ya ce a saƙa sunansa ne ya faɗa muryar amurka wannan labari yan yakin sa kan sun yi kirarin cewa sun kashe sojoji 32 ciki har da wani babban jami'in soja a birnin runingud kwana ɗaya bayan da sojojin gwamnati suka kwaci birnin kwamandan rundunar sojan somaliya muhammad muhammad sane ya faɗa muryar amurka cewa an yi wa sojojinsa kwantan ɓauna aka kashe takwas daga cikinsu yayin da kuma sojoji suka kashe 'yan ƙungiyar alshabab goma sha biyu kwamandan ya ce wani jami'in soja ɗaya ya ji rauni yanzu ya ɓace wani jami'in somaliyan da ya ce a saƙa sunan nasa ya faɗa muryar amurka cewa sojoji ashirin da biyu aka kashe yayin da goma suka ɓace ana kuma bayyana tsoron ƙila 'yan yakin sa kai suka sace su shaidun gani da ido kuma sun ce mayakan sa kan sun yi amfani da wata mota da aka ɓoye bam a ciki wajen kai harin kuma sun kwace akalla motocin soja guda uku Jiya Lahadi aka farfado da wani bangare na dangantakar Amurka da kasar Cuba a yayin da jirgin ruwan fasinja na farko ya tafi kasar Cuba daga Amurka a karon farko cikin fiye da shekaru hamsin. Wannan jirgin ruwan yawon shakatawa mai suna duniya da fasinjoji 700 ya tashi daga tasha jiragen ruwan birnin Miami kuma yau Litinin idan Allah ya yarda zai isa birnin Havana kasar Cuba. Wannan jirgin ruwa a Diona zai rika zuwa kasar Cuba sau biyu a wata. Labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. gwamnatin jihar Borno ta jinjina jami'an tsaro tare da ma'aikatan jihar saboda nasarar maido da zaman lafiya a yankin. Mataimakin gwamnan jihar Alhaji Usman Mamman Durkuwa wadda ya wakilci gwamnan jihar a gangamin ranar ma'aikata da aka yi jiya Lahadi ya yaba da irin kyakkyawar dangantaka da ke akwai tsakanin ma'aikata da gwamnatin jihar. Kamar yadda za ku ji ci gaban wannan hira da yi da wakilin sashin Hausa Haruna Dauda. Kuma abin da mai gina gwamna muna so nuna gode mu duka jami'an tsaro wanda suka ba da karfi da kuma ya kama zaman lafiya gaskiya tsakanin mu da ma'aikata yau an nuna ma duniya cewa akwai zaman lafiya don dalilin su yanzu muka fara nuna jama'a cewa akwai zaman lafiya a nan kuma sun ba da goyon baya game da tantance wanda ake yanzu a tsakanin ma'aikata ya nuna cewa a akwai zaman lafiya tsakanin mu da gwamnati tsakanin ma'aikata da gwamnati na amurka da batun eh, wato karin albashi matsakacin albashi na naira dubu goma sha na ma'aikata akwai wasu ƙananan hukumomi da har yanzu ba a so ma biyan wannan ba a jihar borno menene matsalolin da ke faruwa ne a waɗannan ƙananan hukumomi a gaskiya wannan laifin ba laifin gwamnati ba kuma ba laifin ma'aikatan ba tun azal kasan dole ne Kudin ku ne za a ba ku biya muku albashi da shi za a iya ɗauka wani kudin mutane a biya mutane su mutane shi ba wannan lokacin government din yawan mutane su ne ga haka ce ba za su iya biya wannan kuɗaɗen dubu goma sha takwas ba amma Allah ya da in ko da ba su iya biya ba in Allah ya sa gwamnati ta samu kudi zai kara musu hanyar da za su suma sauran su samu kuma dama kwata-kwata ya wuce da gwamnati guda hudu ba ko biyar ba shine hawul biyu chibok askarwa da mmc e so gaskiya sai dai ba su hakuri yadda nan da muke cikin sunan in abun ya dan eh, kawo daidai sai a taimaka su masu samu turan kadai ya batun tantance ma'aikata da aiki da gwamnati ke yi yanzu a halin yanzu haka eh, kamar kuna samun haɗin kai kuwa daga speech na chairman na wannan shugabannin su duka ya ce suna goyon bayan ɗari bisa ɗari tunda su ma suna ciki suna ga abin da ke ciki abin da zai cutar da su ba za su yarda su zama a ciki ba kuma da abin da zai cutar da su ba za su yarda su ba da goyon baya ba amma su ba da goyi ba kuma mun gode musu da goyi bayan da suka yi don ana irin dalilin ma'aikatan ne in kamar wanda muke magana cewa miliyan goma sha takwas eh, ba za a yi samu ba hmm. me yi wa haka na za a samu wanda ba daidai ba haka kun daga samu sai a kara musu masu samu 我们国家 amma jamhuriyar Nijar ma'aikata a yankin da magaram sun koka kan rashin biyan su albashi matsala da suka ce a yankin ne kadai ke fama da ita malam mamman galadima wani jigo a uwar kungiyoyin kwadago a yankin ya yi karin bayani a tattaunawa da ya da wakiliyar sashen hausa ta marabari jihar da magaram ba maganar matsala sai dai ada saboda matsalolin ta dama ne daga cikin akwai wanda ba mu saba da su bayan sun bullo mu shine cewa matsalar tsinke albashi cikin wannan wata na mayu da sauransu abu ya ba mu mamaki tunda yanzu ta bangaren likita eh, abin da muke so nan a gane duk mutumin da zai sa riga a kimtse ƙasa ta san da zaman shi ya dafa malati mu a wurin mu abota yake na likita to akwai wasu wanda a wurin gwamnati ba amma ba su fa'ida ba dauke su ba ma'aikata ba wanda ake cewa yan kazi da sante kuma da yan kwantiragi kenan su aiki ne tsakanin mutum da mutum aka yi amma ni ban da sani mai tsawo ta hanyar ƙwararri amma masana malamai sun ce mu Allah ya faɗi kan shi bin mutum ya ƙare na goshin shi ka bashi hakkin shi na aikin da ma to yau an waye gari wasu hasana da wata uku ba albashi kuma tare da dimma anan koda an ba su albashin hallo zai zama na akwai bashin wannan sabon wata da aka ba mutane gaskiya muna bakin ciki ba iya gina ƙasa ana kin shi da masu masu sa jibinsu cikin neman gina kasai. Wasu ma'aikatan da na yi hira da su cewa suka yi sallar ta bana dai da babu garabar daɗi ne kawai. Mu dai a gaskiya sallah wannan dan ka ce bamu huto ba. Sina Seb. Mu shi lakwal dan ka ce su huto ba. Shi yasa haka nan muka rurruwa muka huto defile. Amma dai ciwon mu yana cikin ranmu. Abin da zan mu faɗi kuma shine magabata dan Allah su dibe mu. Wani ga iyali, ga biyan haya, ko? ga sayan abinci ga ni ka ga ruwa to ya zaka yi da rankan ba baka ba to amma shi na ga kin sa anko din na ma'aikata to malama tabar ya zan yi dole ne in sa ya zan yi ban sa ba bashi na ci bashi ne na ci aka ban atanwa radda gwamnati ya biya na biya kun ga dai ba kamar yadda da ake bane jama'a duka suna hutowa to amma in kuka diba akwai karamcin muwaye kaman hali kuma da tsare-tsare wanda ya kamata a datin kan lokacin a yi za ku gani. Daga bisani kungiyoyin ma'aikatan bayan sun yi jawabai da dama sun miƙa bukatunsu wa hukumomi wanda suka hada da damawa da kungiyoyin ma'aikata cikin ayyukan ci gaban jihar da magaran. biyan albashi a kan lokaci ci gaba da bada magani kyauta a asibitoci mai da malaman makaranta na larabci masu shahada akan aikinsu da dai sauran bukatu Tamar Abari sashen Hausa na muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. Inda albashin shi bai huto ba. laka mai kuranga ya yanke wayar na. mai karɓar haya ya zo. na shida ban biya ba, babu kuɗi ka bar gidana. yanzu kuma bari mu koma Najeriya zuwa jihar Adamawa inda akwai alamun zaben shugabannin jam'iyyar PDP a kowane mataki na fuskantar barazana saboda zargin da shugabannin jam'iyyar jihar suka yi wa Ahmad Gulak da yin sojan gona ya amshi kayan aikin zaben shugaban jam'iyyar jihar Adamawa Mr. Joel Hamman Joda ma daki ne wannan zargi da yake karin bayani kan hali da suke ci game da wannan zabe. ga ci gaban rahoton da ibrahim abdulaziz ya aiko mana matsalar din shine gulag ne ya je ya yi rubutu akan da matsayin party da kuma matsayin wato elders akan lallai <laughs> su ne suka yi mandatin nasi ya karbo wannan shine turawa suna kira impersonation ya dauko forms din to forms din yanzu shine ya sa tun da safe mutane suna shan wahala ba form kam akwai congress ne baka san abin da za ka yi kam yaya za ka yi ka ce ga abubuwan da za ka yi shine ya sa muka dauka akwai wa'anda ba su da interest na party to sai dai kuma a matanin da mai da tsohon hadimin tsawon shugaban kasar adugulak ya fa musanta zagin da ake yi na cewa ya awon gaba da kayakin zaben miliyan tara da wani abu sai na sami national chairman dr alimadu sharif na ce chairman eh idan za a ce sai an kawo kuɗi kafin a bada fom nan yawancin mutane mu fa ba za su iya saya fom nan ba musamman ma mutane mu nan mutane na adama ba za su iya samu wannan miliyan tara ba amma ya kamata a bada fom nan in an je an dawo an sayar a kawo kuɗi sai ce za ka lama na ba mutane ka na adama wato garanti in ba su kawo baka kawo kuɗi na ce zan yi ya ce rubuta na rubuta ya ba da approval aka bani eh, fom na zaɓe na ga baturan zaɓen da za su zo adama sai na mika musu wannan takardu bayan awa uku ko hudu juwal madaki ya zo yana neman fom an ci ka kawo kuɗi ya ce ba kuɗi aka ce mishi to ali gulak ya roka chairman chairman ya bada umarni a bashi ya yi lamini zai yi garanti zai kawo ya kuma ba ba baturan zaɓe na adama sun tafi da shi to sai dai kuma duk da wannan sato kasa kazin da ke wakana yan kwamitin zaben da jam'iyyar ta turo sun ce fa su fa za su yi adalci kamar yadda alhaji yusuf gumel darman ɗaya daga cikin yan kwamitin zaben ke cewa amma sai da aka ɗauko mutane masu tunani masu nutsuwa masu kamantawa waɗanda idan suka je za su yi dalibarin gaskiya su ne abin da ya sa aka zaɓo mu aka zaƙulo mu muka zo mu muka tabbatar da cewa yau za mu fara congress daga nan har zuwa ko kwana nawa ne sai mun kare mun ga ƙananan hukumomi an sa mutane kuma mutane sun zaɓi wanda suke so domin mu ci zaɓe. ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya. ce ban koma waɗa da dangina. Ege inda motar siyasa sace ban saka waɗa da dangi ba, ta ma shiga gaba. In kai waɗa da dangi ka kaga Allah baya gode ma, manzo ne baya gode ma. Motar ta kai zaman kwarta kuma ba kai za ta ɗauka ba. Inda mota siyasa ce Kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda agogonmu ke cewa kusan karfe ɗaya da minti goma sha takwas na dare. A halin yanzu ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. a shirinmu da ya gabata mun kammala jin yadda aka yi tsakanin zaharuddin sani wakilinmu da ke katsina da wasu 'yan damfara idan an tuna kafin nan mun sha gabatar muku da shirye-shirye kan masu karya cewa su aljannu ne suna cutar mutanen da suka yarda da su ko kuma suka tsorata da su mutane da dama sun rubuto mana cewar lallai sun fuskanci wannan abu kuma shirin da muka yi ya wayar musu da kai sun gane cewar lallai masu cewa su aljanu ne ta waya dinnan makareta ne 'yan damfara da yawa daga cikin mutane yanzu idan an kira su aka fara makalan murya sukan danna wayar su su ɗauki tattaunawar su da waɗannan mutanen ɓoye na karya su kansu irin waɗannan 'yan damfarar sun saurare mu domin kuwa da yawa daga cikinsu sun gamu da fushin mutane da suke kunyata su a kan waya domin haka wasu daga cikin waɗannan 'yan damfarar su ma suka sauya salo yanzu suna bayyana cewar su fa ba aljannu ba ne rauhanai ne domin a su aljannu macuta ne kamar wannan sanannen ɗan damfara wanda ya nemi damfarar wani mai sauraronmu da ake kira Muhammad Sani Shaga kofar saura a Katsina wanda ya shafa tsawon kwanaki cikin watan Afrilun nan yana naɗar duk maganar su da wannan ɗan damfara. Muhammad Sani ina wani. Barka ne. An wani lafiya ya gida Muhammad Sani ya aiki. Wallah lafiya kalau alhamdulillah. Ina kasuwa Muhammad Sani. Allah alhamdulillah lafiya kalau. Ubangiji Allah ya maka albarka Muhammad Sani Ubangiji Allah ya sa ka gama da duniya lafiya. Ni ame. Kuma Ubangiji Allah ya taimake ka mugun ji mugun gani tsautsayi asara sharrin masu sharri Ubangiji Allah ya kare kai kare zuri'arka. Na gode da wannan addu'a. Allah taimake ka da taimakonsa domin domin ka sani fa kulmata udduni ya kalila. Ah, Ma kullum an alaiha fa in ji Allah. Sani babu wani abu da bai da ƙarshe sai ikon Allah. Ikon Allah kaɗai shine ba shi da ƙarshe. Wannan gaskiya ne. saboda mai saboda Allah ne ke cewa a cikin alkur'ani mai tsarki yake cewa shi shine a du'a'i kuma Allah na cewa layi wani makar sayyi'i billahi a hmm. kar ku gina ramin mugunta ga yan uwanku kar ku yi mugunta ga yan uwanku wannan gaskiya ne duk wanda zai gina ramin mugunta ya gina shi jere. ba mamaki shi ya fada in ya gina shi babba wannan gaskiya ne ya sa Allah yake cewa ko man ya amal misqala zaratin khairan yara wa man ya amal misqala zaratin sharran rahu. wannan gaskiya ne sani mutum idan ya shuka aikin alkhairi ranar gobe kiyama sakamakon shi gidan aljanna idan mutum ya shuka aikin shari to ranar gobe kiyama zai shiga gidan wuta Allah ya kare mu daga azabar wuta Muhammadu Sani wani lokaci ne dare yake rabawa. To. Wani lokaci dare yake rabawa domin Allah subhanahu wa ta'ala yakan aiko da mala'iku na rahama Allah na ciyawa ke neman biyan bukata in biya mai hmm. a daidai wannan lokaci lokacin da wani yana aikata aikin alkhairi hmm. wani kuma yana alfasha'i. Wannan gaskiya ne. Allah ya kare. Amin amin. misalin wani lokaci dare ke rabawa mm. kana tambaya ta eh, eh. kana tambaya ta ne eh. yana ga kamar misalin kamar karfe uku kenan ko misali kamar daga sha biyu dai eh daga karfe sha biyu zuwa uku Yawwa, to Allah subhanahu wa ta'ala yakan ciyawa ke neman biyan bukata duniya da lahira in biya mai kamar yadda Allah ya ce shi ne a duk du'a'i shi ke an sa addu'a sai ka yi alwala ka yi sallah na kula raka'a biyu eh, raka'a ta farko sai a karanci fatiha da alam na shiraha hmm. raka'a ta farko fatiha da alam na shiraha raka'a ta biyu fatiha da izaja'a eh, raka'a ta biyu fatiha da izaja'a idan kai sallama sai ka yi wa annabi salati ɗari sai ka yi istighfari ɗari sai kai la ilaha illallah ɗari. Sai ka daga hannunka sama ka roƙi Allah bukatu duniya da lahira. Allah shi ne zai biya maka bukatar ka ba ni ba. Idan Allah ya tashe zuwa gobe wani lokaci ne ake fita daga gida. Kamar wurin tara ne. Insha Allah. Kamar wurin tara ko mm. sai ka tuntube ni akan wannan layi misalin karfe tara na safe mm. kafin Allah ya fito da kai daga gida za mu gabatar maka da addu'a saboda wannan lokaci mun yi karatun alkur'ani bayan sallah asuba mm. don gari ya fara wayewa zuwa karfe takwas haka muke tashi daga wannan karatu na alkur'ani tara ɗin sai ka tuntube ni. cin maka addu'a cikin ikon Allah Muhammadu Sani. Wannan gaskiya ne na ce ba? Na'am. Na ce ka san ita yadda rayuwa take ko ba haka ba? Na'am. Mm, to kamar yadda dai na ga ka kira ni. Na'am. Kuma na ji kana ta ambata sunana. Na'am. To shi ne nake mamaki kuma gashi da lambata naga ga ka kira ni. To shi ne nake mamaki ina ka samu lambata. Muhammadu Sani ka san Allah sallallahu alaihi wasallam eh, eh ina jin ka ina jin ka eh na ce kuma ka ce a sakkwata kake kana da almajirai ne na ji kamar ka ce kuna karatu da Kur'ani. walai eh, kuwa haka ne eh, mm. ina da su haka ne to shi ne dama ka san yadda abubuwan yake ko ba haka ba gaskiya ne shi yasa na ce bari in yi ma wannan tambayi To, Muhammadu Sani ka san manzon Allah ya ce la ta'ajib ka zama mai gaggawa a rayuwa domin gaggawa aiki ne na shaitan. Muhammadu Sani ka san manzon Allah ya yi istihara kuma istihara gaskiya ce. domin me kamar yadda na gaya maka idan kai ka manta ni na manta ka sani Allah baya mantuwa wa ma kana rabbuka nasiha wa kafa billahi shahida baini wa bainiku. ko ba haka ba to Muhammadu Sani ka san Allah subhanahu wa ta'ala shine ke haɗa bawa da bawa hmm. ko ba haka ba. Haka wannan gaskiya ne. Kuma kamar yadda ka ce baka sani ba amma Muhammadu Sani za ka iya aikata aikin alkhairi a baya a gaba ka tsinci wannan aiki. Wannan haka yake. Ko ba haka ba. Gaskiya ne wannan. Kuma ka san cewa Muhammadu Sani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin alkur'ani mai tsarki izu na uku yana cewa kuluhiya ilayya annahu sama'a na faru na jini. Hmm, kuma Allah na cewa ma kalaqatul jini wal insi illa abduna hmm. Allah ya ce ban halicci mutum da aljamba ba sai don su mun bauta. Hmm, Muhammadu Sani ni kamar yadda na gaya maka ban shirka ban tsafi ba na duba. Muhammadu Sani duk abin da zai kauce wa shari'a ko addinin musulunci ba zan gaya maka shi ba in na gaya maka ta da saurare na. Wannan haka yake. Muhammadu Sani ni ba aljani ba ne. Haka ne. Ka gane ko? Haka ne. Ni ba aljani ba ne domin aljani yakan cuta wa bil'adama. Haka ne. Ka gane kuma aljani kafiri ne. Haka ne. kuma ni ba aljani ba ne da nake magana da kai kamar yadda na gaya maka ka yi imani da Allah Ayi, ba ka ganin Allah kuma ka yi imani da mala'ikunsa ba ka ganin su kuma ka yi imani da akwai rauhanai na addinin musulunci kuma ba ka ganin su domin su rauhani shi musulmi amma aljani da ka gani kafuri ne ko ba haka ba haka ne To, ka taɓa magana da Rauhani Muhammad Sani? To, Allahu Akbar. To, Muhammad Sani, ni da nake magana da kai, ni Rauhani ne na addinin Musulunci. Allah sarki. Ni ba aljani ba ne. Allah sarki. Yawwa, kuma na neme ka ne ta wannan hanyar sada domin ita tafi kowanne sauƙi domin ne domin ka zama khalifa namu saboda ba dan komi ba da mu da kai duka Allah subhanahu wa ta'ala shi mu. To Muhammad Sani ka inda Allah subhanahu wa ta'ala mm. ya haɗa ni da kai. Turka shi, ashirinmu na gaba za mu ji matakan mai da Muhammad Sani halifan rauhanai na duniya. da kuma dardumar da za a bashi wadda za ta kai shi duk inda yake so a duniya har ya zuwa nan ɗaki mana watsa shirye-shirye a Washington DC. Mu kasance lafiya. Akwai maimaitawar wannan shiri ranar Laraba cikin shirinmu na hantsi yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Jam'iyyar National Democratic da ake cewa NDP a takaice ta masu hamaya a ƙasar Ghana ta zaɓi mata tsohon shugaban ƙasar Nana Kwanadu a Jamal Rawlings a matsayin 'yar takarar shugaba. A ranar Asabar taron wakilan jam'iyyar da aka yi a Accra babban birnin ƙasar ya zaɓe ta. Jiya Lahadi, Sakataren Harkokin Wajen Amurka John Kerry ya isa birnin Geneva ƙasar Austria a wani yunkurin gaggawa domin farfaɗo da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta. Yarjejeniyar wadda Amurka da Rasha suka shiga tsakani aka kulla amma kuma ta wargaje a yayin da sojojin Siriya suka zafafa kai hare-hare musamman a kan Aleppo birni mafi girma a ƙasar cikin kwanaki goma da suka shige. Jiya Lahadi da safe ne kuma mayakan sa kan ƙungiyar al shabab a ƙasar Somalia suka kai hari akan wani birni da aka sake kwatowa a tsakiyar yankin Shabele har suka kashe sojojin da 22. Wani jami'in samaliya wanda ya ce a ya sunansa ne ya faɗawa muryar Amurka wannan labari. Tuma da gaishe ki da haka Allah kama karshen shirin a safiyan nan sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin da rashin tayi na Salihu Garba. kamar na madadin juma'a alayyu ta taya gabatar da shirin da cuba hero da yodo ne wadda kura da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya malam zubairu da ya rika masa anan ne ha imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya